لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari mu a wannan makarantar domin gabatar da karatu musamman a ƙarƙashin tarbiyya sannan kuma matsayin mace a cikin tarbiyya na musulunci. a na farko muna ba da ko kuma muna ba da shawara waɗanda suke da salula su yi ƙoƙari su kashe salulansu kafin a fara karatu sannan kuma na biyu <clears throat> ana ba da sanarwa ga waɗanda suke bukatan kasistoti musamman wanda ya shafi bangaren mata na shi malam baƙonmu malaminmu isa ali akwai haƙuri da zaman haƙuri da juna ma'aurata sannan kuma mata muminai da kuma illolin zinace-zinace da sauran menene ah, da sauran kasitoci da za a yi shi a yanzu insha Allah kenan har sun ba da shawara ma dukan wanda yake da ikon saye kastotin da za a yi shi a yanzu yanzu a za su iya wakilci ɗaya daga cikinsu ta rubuta sunansu da kuɗinsu a rike in an gama a kawo musu kasu ɗin su raba domin gudun cakuɗaɗɗeniya ko kuma a je a taru a guri da Allah ya bada iko a wannan babban malami ne ya kawo mana ziyara daga garin Bauchi sunansa malam Isa Ali Fantami wanda kusan dai waɗanda suke sauraron sa sautin bai zamanto bako a gare su ba ko da ma shi din ya zamanto bako kuma gashi Allah ta'ala ya kawo shi a cikin koshin lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya sa ainihin wato mu yi aiki da abin da malam zai karantar da mu in ya gama kuma Allah ya da shi gida lafiya sannan kuma Allah ya ɗaura ayyuka kyakkyawa da yayi a bisa kan ainihin mizanin sikelin ayyukansa na kyau masu kyau ku yi hakuri Hausan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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau muna ashirin da tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina muna masu ƙara gode wa Allah wata ala da ya ba mu ikon amsa wannan gayyata ta ‘yan uwanmu musulmai maza da mata da ke cikin wannan jiha ta difa a ƙasar Nijar. baya ga wannan muna masu gode wa Allah da ya bamu ikon haduwa a daidai wannan lokaci na buha a cikin wannan makaranta mai albarka ta bukariko local primary muna masu roƙon Allah yadda ya tara mu anan ya tara mu a gidan aljanna haka muna masu roƙon Allah ya sanya abin da za mu faɗa ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba jiya da ikon Allah mun samu ganawa da ‘yan uwa maza a cikin muhadara ta hayatu salaf wato rayuwar magabata rayuwar magabata ta kunshi rayuwar maza da mata sai dai saboda karancin lokaci mafiya yawan bayanan jiya sun fi takaituwa da maza tare da cewa sun shafi matan gaba ɗaya don doka ta musulunci yadda take shafan maza a mafiya yawan lokaci haka take shafan iyaye mata a cikin wannan lokaci mai albarka a cikin wannan makaranta maudu'in da yan uwa musulmai suka gabatar gare ni cewa za a yi magana a kansa shine magana akan maukifin nisa fi tarbiyya wato matsayar mata a cikin tarbiyya sai dai na sanya wa maudu'in suna da cewa iyaye mata ku kiyaye amanar Allah dalili shine haihuwa da Allah yake bamu na ‘ya'ya maza da mata amana ne miji da yake aurenki amana ne matar da ka aura amana ne zamantakewa gaba ɗaya na aure daga farko har ƙarshe amana ne ‘yar ‘yar uwarki da zaki kula da ita amana ne ɗanta amana ne ‘ya'yanki amana ne ‘yan uwan miji da ke rayuwa a gidanku duka amana ne in kin kiyaye waɗannan amanoni cikin sauƙi gobe kiyama Allah zai baki aljanna idan kin saba waɗannan amanoni cikin sauƙi Allah yakan yi fushi da mutum ya kai shi zuwa ga azaba kula ga wannan akwai buƙatar mu rika tunatar da juna akan wannan amana da Allah ya bamu saboda wasa da ita halaka ne kiyaye ta hanyar tsira ne Allah shi samu wanye lafiya a takaitan takaitawa dan kokarin gabatar da muhadara akan wannan mawdu'i din muna iya bin matakai kamar haka na farko al-muqaddima na biyu da ikon Allah sai mu magana akan at tarbiya qabla az-zawaj na uku da ikon Allah sai mu yi magana akan durusu tarbiyya min qasas salihin na hudu da ikon Allah sai mu yi magana akan at tarbiya tarbiyatul aulad fil islam na biyar da ikon Allah mu magana akan al-makhraj wal khatima Allah shi mana jagoranci na farko gabatarwa bil hakika kamar yadda na ambata wannan ba shine karo na na farko na shiga kasar Nijar ba a babin amsa gayyata na ƴan uwa musulmai wannan yasa akwai ababe da na sani da ke iya gudana a nan wurin na san ababe da dama na alkhairi da ke gudana da maza da mata musulmai a wannan ƙasa sannan kuma na san wasu daga cikin ababe na kurakure da ke faruwa musamman a bangaren tarbiyya bahaushe ya ce kowane mutum tare yake bai cika goma ba hadisi hasan daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yan adam masu kuskure ne mafiya alkhairi a cikin su su ne masu tuba Allah ya samu a cikin masu tuba ina da aminai da dama da kuma abokanan karatu shekaru da dama waɗanda suke haifaffun ƙasar Nijar ne da wannan na iya sanin wasu ababe da ke gudana baya ga wannan da kuma alaƙa ta da sauran 'yan uwa masu karantar da ku a wannan gari irin Sheikh Mustafa bin Abubakar hafizahullahu ta'ala da Sheikh Muhammad Salis bin Abubakar hafizahullahu ta'ala wannan ya taimaka nakan iya sanin abu ɗaya biyu da ke da alaƙa da rayuwar musulmai a cikin wannan gari ɗin. mafiya yawa mun sani cewa ƙasashe da faransa ta rene su akan samu ƙasashe ne mafiya yawa babu kokonto masu tsananin bin doka musulmi na kwarai ana bukatarsa da bin doka matuƙar dokar ba ta ci karo da dokar Allah ba wannan bil haƙiƙa yabo ne mutanen da suke rayuwa cikin irin waɗannan ƙasashe suna da ƙoƙari wajen kiyaye doka na biyu akan same su da nakasu halal ta ɓangaren da ba a cika damuwa da tarbiyya sosai ba sai dai mun gode Allah a cikin wannan shekaru da sunna ke samun karbuwa a irin wannan ƙasa ga duk wanda ya zo da ikon Allah zai gode wa Allah cikin irin takaddum da ake samu wato ci gaba kenan babu kokonto akwai ci gaba wanda yake mai girman gaske haihuwa da Allah yake bawa maza yake bawa mata amana ne ko da kuskure ya faru an ɗora mu akan tarbiyya ta kuskure ko yawan kallace-kallace a TV ko jin rediyo ko kallon stations da muke kallo na kasashen turawa ya sa ‘ya'yanmu da jikoki da ƙanne da matan da muke aure ko mazan da suke aurenmu sun hau kan kuskure to wajibi ne mu rika tunatar da juna don mu gyara wannan kuskure da Ƙur'ani ya karantar da mu kuma ba karantarwa kaɗai ba ya wajabta mana kiyaye amanar Allah da kiyaye amanar manzon Allah da kuma kiyaye amanonin da Allah ya bamu. malaman musulunci daga cikin masu tafsirin Qur'ani suka ce ‘ya'ya da ake ba mu maza da mata amana ne, Allah ya mana umarni da kiyaye waɗannan amanoni da yin taka tsantsan cikin riƙe su a cikin Qur'ani suratul Anfal. أعوذ بالله من الشيطان rajim, بسم rahmanir rahim. الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم جزاكم الله خيرا الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوجما دوكي إيماني لا تخونوا الله والرسول kar ku ha'inci Allah kuma kada ku ha'inci manzon Allah wa takhunu amanatikum wa har ku kai matakin da kuke ha'intan amanoninku alhali kun sani jumhur na malaman tafsiri rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum har daga cikin sahabbai suka ce amanoni da Allah yake nufi a nan wurin shine haihuwa da yake bamu na ‘ya'ya maza da mata idan muka bar ‘ya'yanmu suna aikata abin da suke so suna ɓata lokaci wajen kallon ƙwallon ƙafa suna ɓata lokaci wajen kallace-kallace a TV wanda wanne yake rusa tarbiyya ta addinin musulunci to babu kokonto mun ci amanar Allah mun ci amanar manzon Allah sannan mun ci amanar da Allah ya bamu sai ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku fitna jarrabawa ne maza da Allah ya bayar mata da Allah ya bayar a matsayin ƴaƴa gare mu fitina ce jarrabawa ne wa anna Allah indahu ajrun azim lalle a wurin Allah ake samun lada wanda yake mai girma a wannan aya muke fahimta cewa idan Allah ya bawa ɗan adam dukiya jarraba shi yayi musifa ne idan ya kwace dukiya fitina ne idan Allah ya ba mutum ƴaƴa fitina ne, idan ya hana shi ƴaƴa fitina ne. Wani an hana shi ƴaƴa in bai yi taka tsantsan ba sai bata imaninsa, wata bata samu haihuwa ba in ba Allah kare ta ba sai ta imanin imaninta wajen shiga wajen ‘yan sihiri da matsafa da makamantansu. wasu kuma idan Allah ya ba su ‘ya'yan maimakon su bi Allah wannan shi zai taimaka su saba wa Allah wasu kuma da Allah ya nufe su da alkhairi idan an musu baiwa da haihuwa sai su bi Allah wasu kuma idan an hana su haihuwan sai su bi Allah kowa da irin yadda Allah yake tsara rayuwarsa a cikin maza da mata muhammad shahid a cikin waɗannan ayoyi shine cewa ‘ya'yan da Allah ya bamu da muke haihuwa gobe ƙiyama Allah zai tambaye mu akan haƙƙinsu. su mun musu tarbiyya ta musulunci ko mun basu ababen da suke kallo a TV suke gani a kan layi suke karantawa a takaddu suke kallo a filin kwallo ko matasan da suke mu'amala da su sun ba su tarbiyyansu wajibi ne idan Allah mana baiwa da haihuwa mu yi taka tsantsan da wannan haihuwa don amana ce Allah ya bamu idan mun musu tarbiyya mun sa ido iyaka wajen sa ido da ikon Allah mun yi nasara ko da ku sun bauɗe sun ƙi bin dokar Allah matuƙar mu mun yi ƙoƙarin mu gobe kyama Allah ba zai tambaye mu ba amma kaddara kuma mace ba ta yi wa ‘ya'yanta maza da mata tarbiyya ba ta bar su suna aikata abin da suke bukata babu kokonto ko da ku sun samu shirya sun bi Allah gobe kyama ita sai Allah mata azaba duk da fa sun bi Allah sun shiga aljanna akwai azaba a kanta don ba ta yi wannan tarbiyya din ba Allah ne ba su tarbiyyar a shi ne wanda yake bayyana mana yin ƙoƙarin mutum shi ne wajibi amma shirya ta Allah ne a ɓangaren tarbiyya babu kokonto a lokacin da aka haifi yaro har zuwa ya kai shekara goma sha lokacin da aka haifi yarinya har zuwa aurenta idan mutum ya duba zai ga kashi saba'in cikin ɗari na haƙƙin tarbiyyantar da su yana kan wuyan wacce ta haife su ne saboda uba yana shagaltuwa in ma da zuwa neman abin da zai ci yana shagaltuwa in ma da zuwa nemo abin da zai biya kuɗin makarantansu yana shagaltuwa in ma a ofis wajen aikinsa yana shagaltuwa in ma a kasuwa wajen neman abinci ko wani abu mai kama da haka wani tafiye-tafiye ma yake yi zai wata guda bai samu dawowa gida ba amma duk yadda aka yi uwa tana tare da su tun daga ɗaukan ciki har zuwa haihuwan abin da ke cikin cikin har zuwa wannan ciki ya fara wayo har zuwa wannan ciki ya fara rarrafe har zuwa matakin da zai fara tafiya har zuwa lokacin da zai shiga makaranta duka wannan uwa ke mu'amala da shi dare da rana cikin halin lafiya ko rashin lafiya cikin farin ciki ko baƙin ciki kula ga wannan hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim Allah shi gafarta musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wannan haƙƙi na mata da cewa kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماذا الله صلى الله عليه وسلم ya ce dukkaninku kowane mutum ɗaya a cikinku makiyayi ne kuma gobe kiyama Allah zai tambaye shi kiwon da ya ba shi. magidanci mai kiwo ne ga iyalansa wajen nemo musu halal na abin da za su ci abin da za su sha abin da za su tufata da shi abin da za su ɗauka a matsayin magani wajibi ne akan sai wannan tare kuma da ƙoƙarin yin taujihi zuwa gare su yana fiskantar da su zuwa ga inda shari'ar musulunci ke bukata a fiskanta ba nan kadai ba wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace kuma mai kiwo ne a gidan mijinta makiyayi ya ce a gidan mijinta wa mas'ulatun ar ra'iyatiha kuma gobe kiyama ita abin tambaya ne akan kiwon da Allah ya bata me ke shiga gidan Allah zai tambaye ta me ke fita a gidan Allah zai tambaye ta me yara suke kallo a gidan Allah zai tambaye ta me yara suke fada a gidan Allah zai tambaye ta me yara suke aikatawa a gidan Allah zai tambaye ta su wane ne suke shigowa gidan mai gida bai nan Allah zai tambaye ta da yaushe ake ba da lokaci yara su fita duk Allah zai tambaye ta in ta yi alkhairi gobe kiyama za ta tsira in ba ta yi alkhairi ba gobe kiyama ita abun azabtarwa ne a wuta kula ga wannan mace Allah ya bata kiwon gida gida ita ce makaranta da aka ba wa mace ta kula da ita da wannan malamai ke cewa malli bi tarbiyatin nisa'i fa innaha fi dauri zalika akhbaru ko al'ummu madarasatun idza a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal a'raq ita mace makaranta ce idan ka tanadi wacce ta dace ta zama makaranta a gidanka mata da ikon Allah dukkan guduma wadda za a bawa namiji a rayuwa ko za a bawa mace a rayuwa tun daga haihuwa har zuwa gabar aure kashi saba'in cikin ɗari yana kan wuyan iyaye mata ne hatta abin da ke shiga cikin gida gobe kiyama mace abin tambaya ne akai abin da ke fita a gida mace abin tambaya ne akai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa cikin riwaya ta Muslim rahmatullahi alaihi cikin ƙarƙashin amanar da Allah ya ba wa mace na kiwon gida sai yake cewa wa Allah ta'azana fi baitihi illa bi idnihi yana daga cikin haƙƙin abin da shari'a ta ɗora wa mace shine ba za ta ba da izini ga wani mutum ya shiga gida ba in mai gidan bai nan sai da izininsa sai dai ga wanda shari'a ta amince da cewa kai tsaye suna shiga gida kamar babanta kamar wanta da yake shakiki ko li ummi ko li kamar kaninta ko wani abu mai kama da haka amma wanda yake koma bayan wannan shari'a bata ba ta ba ha kawai ta ce na shigo har cikin gida ba ya shiga gidan har tsakiyan gida har a kawo ruwa ya sha har a kunna TV ya yi kallo ya kalli TV ya kalli abin da ma ba TV ba gaba daya bil hakika duka wannan matsala ne da cewa wajibi sai iyaye mata sun kiyaye matukar ba mu yi tarbiyya yadda ya dace ba gobe kiyama Allah zai azabtar da mu Allah shi kare mu daga wannan azaba wannan ya kawo mu a gaggauce gaba na biyu na magana shine magana akan a tarbiya qabla az-zawaj tarbiya gabanin aure mafiya yawa kuskure da muke yi shine mukan samu matsala a wajen tarbiya tun gabanin yin aure mafiya yawa a na matsala ke aukuwa tarbiya na lalacewa tun gabanin yin aure ba tare da mun sani ba mace idan ta tashi aure a ka'idar shari'ar musulunci babu abun da za ta duba sai dai addinin wanda zai aure ta da kuma halinsa asali ba damuwarta ba ne wani ofis yake aiki idan take tana duba kawai girman ofis ɗinsa ne kaɗai za ta aure shi to ta jefa kanta cikin halaka ta jefa ‘ya'yan da za ta haifa cikin halaka idan tana duba kawai dukiyar miji ne mai ya mallaka menene ya ɓoye a banki nawa ne gidajensa yawansu Matukar ba ta duba addininsa ba ta jefa kanta cikin halaka matukar mace idan ta tashi aure tana duba kawai sarautar miji ne ko kuma girman kujera da yake hawa ake girmama shi ba ta duba addininsa ba sai ta aure shi ta jefa kanta halaka ta jefa ‘ya'yan da za ta haifa da jikokinta da ikon Allah cikin halaka da lalacewa da asara. a duk inda mace ta aure mutumin da shari'a ba ta amince ta aure shi ba sai ta aure shi kar ta yi tsammanin cewa cikin sauƙi za ta samu tarbiyya sai dai in ta yi ba ta da ilimi a lokacin wataƙila in ta tuba zuwa ga Allah Allah zai mata gyara don gaba saboda kyan niyyarta amma matukar ba ta yi auren ba za ta yi ne ko kuma matukar ba ta aurar da ita ba yanzu za ta aurar da ita sai ta ƙi kula da addinin mai aurenta sai ta duba dukiyarsa ko matsayinsa a cikin al'umma ko girman kujera da ya hau ko yawan kadara da ya mallaka ko kuma kyan halittansa kadai sai ta ɗauki yadda ta miƙa zuwa gare shi ta jefa yadda halaka in uba ne ya yi wannan ya jefa yadda halaka kula ga wannan babban abin da ake dubawa namiji idan ya zo aure a nan auren wanda zaki aura shi ne gaɓar farko na tarbiyya a musulunci wannan da kike farawa daga tarbiyyar kanki tarbiyyar 'ya'yan da zaki haifa tarbiyyar jikokin da za ta haifa yar ke haka idan ya za ki aurar duba addini da halin miji shi ne gaba na farko na tarbiyyar jikokinki da ikon Allah da yarki za ta haifa wannan ne gaba na farko na tarbiyyar yarki da ikon Allah bayan ta yi aure ba zai taɓa yiwuwa a samu miji na kwarai mace ta banza ba a ce za a samu zuriya tsayi ba haka kuma zai wahala a samu mace ta banza miji na kwari a ce za a samu zuriya tsayyiba matukar ana bukatan zuriya tsayyiba in miji ya zama salihi mace ma ta zama saliha idan miji ya zama khabisi mace ta zama khabisa amma matukar an gwama mai kyau da mai muni a cikin mafiya yawan hali ba a cika samun alkhairi ba sai sharri don maza na kware abin aurarwa ne ga mata na kware mata na kware abin aurarwa ne zuwa ga maza na kware الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم نعم الله يتي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات mata na banza abun aurarwa ne ga maza na banza haka maza na banza abun aurarwa ne ko abun aura ne ga mata na banza sannan wa tayyibuna litayyibat wa tayyibatu litayyibina wa mata na banza abun aura ne ga maza na banza maza na banza a mata na kware abun aura ne ga maza na kware haka kuma maza na kware abun aura ne ga mata na kware a duk inda aka samu namiji na kwarai mace ta banza matsala ta auku idan aka samu mace ta kwarai namiji na banza matsala ta auku kula ga wannan matukar muna bukatan tarbiyya to mu rika duba suwa suke auren mu mata duk inda duniya ta yaudare mu wallahi azim muka ba da mace ba dan addinin miji ba to matsala ta auku a cikin al'umma za ta je watakila bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku daga ta samu juna ta haihu sai kore ta ta dawo ga banki a cikin kaskanci da walakanci kuma idan zai sake ta ma ya yi shikan walakanci yi koran walakanci ba ga gare ta kaɗai ba har ga iyayenta sai ya ci mutuncinsu amma in namiji na kwarai ne ko rabuwa zai da mace yana rabuwa zai ta a cikin mutunci ne karkashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin iyaye masu aurar da 'ya'yansu tare da bayyana mana cewa hakikatan gabar tarbiyya na faruwa ne daga daidai lokacin da za a yi aure idan aka kauce wa hanyar auren to matsala mai girma ta auku a cikin hadisi riwaya na imam at-tirmidhi Allah shi gafarta masa hadisi da yake hasan yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan ya zo muku wanda kuka yadda da sa da halinsa ababe biyu ne na farko ya zama mai addini yana neman ilimi yana sallah yana zakka yana azumi duk abin da shari'a ta ce ayi na ibadu yana yi wa khuluquhu kuma iya da hali na gari mutum ne mai kunya mutum ne mai gaskiya mutum ne mai rikon amana mutum ne mai adalci mutum ne mai mu'amalantar mutane da ɗabi'u wanda suke masu kyau ga addini ya tabbata wajen biyayya ga Allah cikin halayensa da ‘yan uwansa musulmai, abokanansa, yayinsa, kannansa, malamansa, ɗalibansa, mutum ne mai kwatanta ɗabi'u na gari. Manzon Allah ya ce, To, ku yi gaggawan aurar masa, ya ce, Fa, fa a wurin malaman na hawo na amfani da tartibi bayan tartibi kuma da kuma gaggauta al'amari. Ku aurar masa da gaggawa matuƙar iya da addini iya da hali na gari. yace in ba haka ba kuma zai kasance fitnatun fil ardi wa fasadun kabir matukar ba ku bashi ba za a samu fitina a cikin al'umma kuma za a samu fasadi wanda yake mai girma wanda yake bayyana mana iyaye mata su daina yadda adon duniya ko kuma yawan takaddu kawai da aka samu na certificate namiji ko girman kujera da yake kai ya zama shine dalilin da yasa kika ce yarki ta aure shi ba laifi ba ne don Allah ba shi kuɗi ba laifi ba ne don Allah ba shi mulki ba laifi ba ne don Allah ba shi takaddu na ilimi ko da kwa na zamani ne duka wannan alkhairi ne amma alkhairin bai tabbatuwa sai dai kuma in ya zama mutum ne mai tsoron Allah dukkan wata ni'ima ta duniya tana zama mai amfani ne ga mai addini wanda bai da addini ba ta da amfani gare shi don haka ba laifi ba ne don an sami mai addini mai kuɗi mai mulki wannan daidai ne amma duk abin da za a rasa a cikin miji a rasa amma kar a kuskura a rasa addini duk mijin da bai da addini in ke kika aure shi sai kin yi da na sani in yarki kika bashi sai kin yi da na sani babu kokonto a matsayin ki na musulma taliba kin san menene siffofin musulmi na kwarai kin san menene irin siffar kayan musulmi na kwarai kin san menene mu'amala na musulmi na kwarai to wanda yake neman yarki iya da waɗannan halaye ko bai da shi idan yana da halayen ki yi gaggawan kwadaitar da ita da cewa ta aure shi in ke yake nema ki yi gaggawan aurensa Matuƙar mutum ne mai addini kuma mai ɗabi'u na ƙwarai, amma duk abin da ya samu na ni'imar duniya in babu addini matukar aure shi sai an yi dana sani a nan duniya in ma ba a yi a duniya ba to za a yi a lahira wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا نعم الله يتي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الظالم أنا ولن يا لو كان نمجي كومتي دك وندي garaje ya rike mijin da zai aura ta riƙe mijin da za ta aura ko miji ya rike matar da zai aura ba don addini ba akwai ranar da mutum zai kama yatsa sai ciza yana da na sani yana kuka kuma wannan ba zai amfane shi ba shine ranar kiyama kula ga wannan matukar za mu yi magana akan tarbiyya wallahi alazim a da yaushe mu rika farawa da tun nan aure daga nan ake fara tarbiyya matukar ba a samu compatibility ba dacewa tsakanin miji da mata wajen tarayyansu da addini wajen tarayyansu da ɗabi'u na kwarai to in ma da gaggawa auren ya lalace in ma a yi ta zaman haƙuri tarbiyyar ‘ya'ya na lalacewa ɗaya na jan su zuwa ga bin Allah ɗaya na hana bin Allah da a zauna a cikin kunci a rayuwa babu daɗi ni ina son addini ba ta son addini ko tana son addini shi baya son addini to a nan sai matsala mai girma ta auku don haka kullum za a yi magana akan tarbiyya ana farawa tun magabannin ai aure ne sai a duba mutum mai addini sai a aure shi ba kuma kawai da zaɓe ba a'a tarbiyya na farawa gabannin yarki ta yi aure ki ta roƙa mata Allah Allah ya kawo mata miji mai addini da ɗabi'u na ƙwarai gabannin ɗanki ya yi aure ki ta masa addu'a Allah ya kawo mace mai addini da kuma ɗabi'u na ƙwarai haka gabannin ɗanka ko yarka ta yi aure ka yi ta musu irin waɗannan addu'o'i da sannan ke kanki gabannin ki aure ki ta roƙon Allah ya baki miji mai addini da ɗabi'u haka kai gabannin yi aure kai ta roƙon Allah ya baka mace mai addini da ɗabi'u bayan kuma an riga an yi auren ci ta roƙon Allah Allah ya gyara kurakuran mijinki Allah ya sa ya zama mutum mai ɗabi'a na ƙwarai da kuma addini haka bayan ka yi aure kai ta roƙon Allah kurakuran matarka Allah ya gyara ya mai da ita sali har mace ya kuma ba ta ikon nuna ɗabi'u na ƙwarai zuwa gare ka da kuma sauran al'umma da ake rayuwa da su. Wannan ita ce siffar mutanen da Allah ya musu alƙawarin zai musu rahama, su suke roƙon Allah a ko da yaushe dare da rana allah ya su ababen aure masu ɗabi'u na ɓarai mu duba ƙarshen suratul furkan arama wallafi na ƙunona rabban hablana min azwa wa wazuriya cira ƙurwata a'yunin waja hannalil muttaƙi na imama na'am Allah da ya kawo siffofin bayin da zai musu rahama wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama bayin mai rahama yamshuna alal ardi haunan suna tafiya a bayan ƙasa cikin sauki babu alfahari babu isa wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka musu magana qalu salama su ce zaman lafiya da Allah ya kawo siffofin bayin da zai musu rahaba wanda ni da ke ba mu isa mu shiga aljanna ba sai dai rahamar Allah ya ta mu babu dan adam a duniya da ya isa aikin sai kai shi aljanna sai rahamar Allah ne mai kai shi dan manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wa sallam yana faracin hadisi riwaya na Imam al-Bukhari da Muslim Allah shi gafarta musu da cewa saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanju ahadun minkum bi amalihi qalu walau anta ya rasulullah qala walau ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadlin in an ce ku daidaita ku daidaita in ba za ku iya ba ku rika kusantan daidaita don ku sani babu wanda zai tsira gobe kiyama don aikinsa aka ce ko kai ya ya yace ko ni sai dai rahamar Allah ta kai ni aljanna idan manzon Allah da kansa ya ce aikinsa ba zai kai shi aljanna ba ni da ke ba a maganan mu da Allah ya kawo siffofin bayin da zai musu rahama sai yace ce wallazina yaquluna rabbana hab lana su ne masu cewa ya wanda ka halicce mu hab lana ka ba mu min azwajina daga matanmu da na aure in mata ne kuma daga mazanmu Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yace min azwajina anan ba iya nufin maza bane har mata sun shiga ciki mace da ce ba mijin aure in namiji ne yace ba ni matar aure in yarki ne Allah ya bata na kwarai in danki ne Allah ya bashi na kwarai min azwajina don kalmar azwat jami'in maza da mata ne asalin larabci fusha namiji zaujin ne mace zaujin ne duka malaman raba gado ne da suka zo al'amari akan raba gado sai fara rikitar da su in an sa zaujin namiji zaujin mace ba a ganewa an ana raba gado sai suka fara sa zaujin namiji zaujatun mace suna gana wannan ta marbuta a ƙarshen mace don su bambance namiji da mace amma asalin larabci miji mace kowanne zaujin ne don haka Allah ka ba mu min azwajina wa dhurriyyatina da kuma zuriyarmu wato ‘ya'yan da za mu haifa, da jikokinmu, da jikokin ‘ya'yanmu, da jikokin jikokinmu, duk ya shiga wa zurriyatina. Ƙurrata a'yunin ka ba mu mutane masu farin jini, mutane masu ɗabi'u na ƙwarai, mutanen da daga an ji sunansu sha'awa ake a gansu. Akwai mutanen da yanzu baki taɓa ganinsu ba kawai wa'azinsu kike ji, amma Allah Allah kike ki gansu. wannan yana iya faruwa shine qurrata a ayunin ka ji mutum baka ma ganshi ba kana ta begen Allah ya sa ganshi wata rana ba nan kadai ba waje waj'alna lil na imama Allah ka sanya mu a cikin masu tsoronka masu takawa mu da ƴaƴanmu da matanmu da mazanmu da jikokinmu mu zama jagorori ne na masu tsoron Allah mu ne shugabannin masu tsoron Allah din gaba daya wannan yake bayyana mana asalin tarbiyya a musulunci idan za mu yi magana a kan nauyi da Allah ya ɗora muku ku iyaye mata gabannin ku yi aure dace ku fara sauke wannan tarbiyya da saboda in an yi kuskure wajen aure to matsala na aukuwa wannan ya sa matsalan farko take aukuwa yawan shikan aure ya yi yawa musamman a Najeriya ban san a nan Nijar ba a Nijar ba a shikan aure malam da yawa me yake kai mu ga wannan irin waɗannan matsaloli su suke aukuwa a Najeriya na san shikan aure yana yawa akwai wanda ya sake mace dalili shine yawan karatun qur'anin ta yayi yawa kullun ya dawo gida yace karatu yake samu take yi in ya fita ya dawo karatun qur'ani ko tana yi ko ta kunna kaset yace yadda ka san mayya kullun karatun qur'ani ka duba lalacewa wai ana aibata mace don karatun qur'ani maimakon ayaba ta ita kuma tace duk ran da ya dawo abin da yake bukata za ta masa idan abinci yake so za ta kawo masa in abin sha ne sai ta gama masa komai sai ya zama babu abin da yake bukata tare da ita da ikon Allah sai ta kunna kasar din Qur'ani ko tana karanta shi kuma yace duk karatu da ta a gidan ubanta bai ishe ta ba sai ta zo gidansa ta dame shi da karatu shi karatun ya dame shi baya so saboda wannan a cikin takardan shika ma sai yace ya sake ta saboda ta damu gidansa da karatun Qur'ani da kuma yawan kunna karatun Qur'ani kin ga wani sai ce wata ya dace a masa ruqiya ko ai ina ji to ai ba buƙatar ruqiya shi kansa aljannin ne ina ji in an yi ruqiya sai dai akai shi amma shi kansa ai ya narke zama aljannin in ba lalacewa ba an ɗauki matar da ta haddace qur'ani hadda mai kyau an ba da ita zuwa ga wanda baya so ji karatun qur'ani me dalili saboda ya mallaki duniya ba dole al'amari ya lalace ba fitna dole ta auku kuma fasadi dole ya auku kula ga wannan sai mu rika kiyayewa magabata na kware suna da taka tsantsan da shika shi har zai gashi ga magabata da dama shikan yana iya auko cikin su dan manzon Allah ma yayi sallallahu alaihi wasallam amma suna kiyayewa sai inda abun ya fi karfin su har ya zama zai cutar da addinin su in mun ga magabata sun yi shika to addinin su ne zai cutu mu kuma a yau an samu wanda addinin gyaruwa zai yi ya sake mace dan addinin sa ya bace. wanda ya ce a gidansa karatun ya yi yawa to ai dole a ce matsala ta auku gare shi wajibi ne mu yi takatsantsan da wannan al'amari wannan shi zai taimake mu a duniyance da alahirance. Allah shi sa mu wanye lafiya ina mai addu'a idan za mu ƙara aure Allah ya ba mu mata na ƙware tare da ku Allah ya ba ku maza na ƙware wanda ba su yi aure ba matan da ke da maza Allah ya gyara kurakuran mazansu mazan da ke da mata Allah ya gyara kurakuran matansu Allah ya ba mu ‘ya'ya na ƙware ya ba mu jikoki na kwarai da mu da abin da muka haifa da kuma wanda za mu haifa nan gaba insha Allah Allah ya tara mu a cikin aljanna gobe kiyama gaba daya a gaggauce wanne kai mu gaba ta uku darussa da tarbiyya a cikin kissosin salihan bayi ga wata magana mai tsada kwaya ɗaya da salaf rahimahumullah suke yi magabatan mu na kware suna cewa khalfa kulli mar'atin khalfa kulli rajulin mar'atun qa'imatun mu wannan magana khalfa kulli rajulin mar'atun qa'imatun bayan duk wani mutum da aka ce ya zama mutum a duniya mutum a bangaren ilimi da ake cewa kai wani babban malami ne ko kuma ya zama mutum a ɓangaren haddan qur'ani a kai wani akwai tilawan qur'ani ko ya zama mutum a ɓangaren mulki kai wani akwai adalci ko ya zama mutum a ɓangaren karatu na zamani ya kai matsayin profesa ko ya zama mutum a ɓangaren gwagwarmaya babban mujahidi ne suka ce babu kokwanto akwai mace a bayansa da ta taimake shi ya zama wannan abu na farko ko ba a je ko ina ba duk namiji a duniya da yake rayuwa a yanzu ya haife shi mace inda ba ta haife shi ma ina zai zo duniyan balle zama abin da ya zama in kin ce kai wa ina jin daɗin sa mace ne ta haife shi ta goye cikinsa har ta shayar da shi har ta yaye shi kuma tana masa wanka tana kora shi makaranta ko kuma za a kai shi karatu tana ƙaunarsa ba ta son rabuwa da shi ta ce Allah ya kiyaye hanya Allah ya bada ilimi mai amfani don haka duk wanda ya zama mutum a duniya akwai mace a bayansa da ta taimaka ya zama abin da ya zama ba don tsayawarta ba dama babu shi balle ya yi abin da ya yi tsayuwarta da juriyarta na ɗaukan cikinsa na haƙurin zama da miji na ƙoƙarin shanya baƙin cikin zaman gidan miji na ƙoƙarin shanya talaucin zaman gidan miji ɓacin rai dare da rana ta yi ta haƙuri har ta samu cikinsa ta haife shi ta tarbiyyantar da shi har ya zama abin da ya zama da ikon Allah wanda ba dan ta yi haka ba da hakan bai auku ba don haka mu san cewa duk namiji da za a yabo a kansa a duniya akwai matar ta haife shi a yanzu da muke magana Adam alaihi salam kadai ne aka halice shi daga tabo bayan nan duk namiji a duniya babu kokonto sai an samu mace da shi sai dai a samu ma dan da bayi da uba amma kuma ba bayi da uwa ba ko ɗa ne da ake cewa ɗan shege da aka haife shi babu aure dole akwai matar ta haife shi ko da ku aka ce ba a yarda da ubansa ba kuma ko da wanda aka jingina gare shi ya ce ba nasa bane haka kuma bayan adam da aka yi shi babu uwa babu uba ai mun san isa alayhi salam iya da uwa amma bai da uba kuma ba zina ta yi ba haka Allah ya hukunta ta haife shi har ma saboda damuwa za ta haifi ba miji rike cewa ya laita ne mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma da na mutu gabannin wannan wuni da aka ce ga ciki a jiki na inji maryam na zama mantaccen abu abun mantawa don haka duk wani namiji a duniya akwai mace a bayansa da ta taimake shi shi yasa tarbiyyar ka bata cika tarbiyya ta bata cika sai an kira uwar da ta haife ni ko uwar da ta haife ka haka ke kanki sai an kira uwar da ta haife ki wannan kuma ya ƙara bayyana mana hatta a babin tarbiyya ko a babin haƙƙi ga ɗa ko ya haƙƙin uwa sanda aka kira sau uku a cikin hadisin muslim aka kira haƙƙin uba sau ɗaya me dalili saboda lalle duk wanda ya zama mutum a duniya namiji ne ko mace ya zama jarumi ko mai ilimi ko kuma ya kai kowane matsayi da ya kai a ɗaga shi a jinjina duniya ta kalla ta yi sha'awarsa ko ta ce jarumi ne akwai mace a bayansa mu ɗauki wasu irin bayan Allah maza da mata da suka samu wasu tarbiyya masu kyau da yake zama kalubale gare ku iyaye mata idan kin haihu to kalubale ne gare ki haka yarki take a yanzu ko haka danki yake a yanzu kawai sunan wannan kalubale idan ko baki aure ba ke yanzu haka kike to kaddara ba haka ke ba to ta yaya za a yi ki samu masu irin wannan siffofi a nan gaba a rayuwarki a babin misali a gaggauce ga wasu kissosi a takaicen takaitawa da ke nuna mana mazan da suka kai maza wanda mata suka taimaka suka zama haka sai mu auna da yayin da muke haihuwa yanzu da kuma rayuwar wasu mata da suka kai mata sai mu duba a yanzu haka kuke iyaye mata haka kuke tarbiyantar da yayanku mata in ba haka bane sai a gyara don gaba lokaci bai kure ba kissa ta farko an samu wani bawan Allah da yake tafiya a cikin jeji yunwa ta ishe shi iyakar isa ta kusa ta halakar da shi shine famani turra fi makhmasatin kenan wanda saboda yunwa yana daf da halaka kawai sai ya ga lambu na 'ya'yan itatuwa lafiyayyu me ya dace yayi sai ya shiga cikin lambu ya cika cikinsa ko sai ya shiga cikin lambu ya samu ƴaƴan itatuwa ya ci ya ci ya koshi san da ya gama koshi sai ya ce kai ina ga nayi zalunci me dalili yace shari'a ta bashi dama ne na idan yana jin yunwa idan ya samu abinci ya ci gwargwadon koren yunwa to ai shi yanzu yayi cin koshi ne wanda bahaushe ke cewa cin mugunta mutum ya ci har ya ƙoshi wai dan kada ya bari wani ma ya ci ya yi ta ɗurawa a cikinsa sai ya ji kamar ya yi cin mugunta ne sai ya ce to ai ba zai iya tafiya ba alal akalli gare tsaya ya nemi izinin mai wannan gona ɗin idan ya bashi izini ko kuma ya yafe masa zance to da ikon Allah sai ya wuce ya nemi mai wannan lambu ɗin ya zo ya ce masa ga abin da ya faru na zo ina da fiya ina jin yunwa kamar zan halaka na iso lambunka na ga yan itatuwa na shiga ciki na ci maimakon na ci kaɗan sai na ci da yawa bayan na koshi sai na yi zaton kamar na zalunce ka don na ci da yawa ina nema ka yafe mini mai lambun ya ce zan yafe maka amma da sharaɗi ɗaya ya ce me sharadin ya ce ina da wata ‘yata da ta samu na ƙasa a rayuwarta ko kuma ta samu wata jarrabawa a rayuwarta ina bukatan ka aure ta ya ce yayi sifa ta take uban nata mai lammun kenan yace na farko makahuwa ce na biyu kurma ce bi ma'anan makaho wanda ido bai gani kurma kunnensa baya ji na uku bebiya ce ba ta iya magana na hudu kuturwa ce hannunta babu yatsu na biyar gurguwa ce ƙafafuwanta a harɗa suke yanzu a matsayin namiji wa namiji za a bashi wannan matar a ce zo ka aura ya aura zai yi wahala kun fi ni sani dai amma hatta ustazai zai wahala a samu wanda zai ci jarraba don yanzu dai ga aran mana a gefe sai ya ja ayoyi sai a ce to ga wata mai tsoron Allah nan haka ta samu jarraba za ka aure ta amma ubanta ya ce duk da wannan jarraba da take da shi mai tsoron Allah ce iyakar tsoron Allah duk inda za a yi wa mace shaida na kwarai a duniya ta kai wannan bawan Allah sai ya ce wa shi wanda ya ci abinci a lambu in ka aure ta ka raba ni da ita da ikon Allah na yafe maka abin da ka cin nan a lambu na. inda a yanzu ne sai mutum ya ce a gwai ba bakwai da ci barin ji in suyin biya ka ba ruwa na wallahi kawai ka zo ka samu wata ya ka bani sai ce gare je so yanzu zai fara fikihunsa sai ce to ai gare in suyo sai in mayar maka da gurbin wancan wannan bawan Allah ta ce in dai akan wannan zaka yafe min kuskuren da na yin nan na cin abincin lambunka har na koshi na amince saboda damuwa ta Allah ya yafe min kuskure na gabanin mu je ko ina waye wannan bawan Allah da ya ci abinci a lambu tarbiya haka uwa wace ce ta haife shi uwa har ya amince da wannan yau ɗanki zai samu wannan jarba ya amince ko ɗana zai samu ya amince mu duba girman magana da makahuwa kurma ce bebiya ce kuturwa ce kuma gurguwa ce me ke faruwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah take sai ce ya amince sai ubanta ya ce to na ɗauka maka nauyin sadaki ni zan biya maka kuyi auren uban da ya wannan magana wace ce ta haife shi ya zama haka mace sannan hikimar da yanzu a magana za ta fito a gaba in ta fito kuma ki gane wace ce ta masa wannan tarbiyya mace a daidai lokacin sai uban ya ce bari in je in turo ta in ka ganta za ta wuce idan ta maka sai a daura auren ya ce ai na amince ba sai ka turo ta ba yace yana da kyau ka ganta sai uban ya shiga gida sai sa ta fito sai ta wuce ta gaban sa haka iya zaune da ya kalli mace ta wuce bai dauka ita bace me dalili saboda wannan ta wulga ya daga ido ya kalli da sai ya kawar da kansa yace kuma a lokacin da ya kawar da kai gane ba ita bace zuciyarsa ke gaya masa duk duniya bai taba gama mace mai kyan wannan ba duk duniya bai taba gani ba sai ce a ba ita bace wannan sai ka wanda kansa astaghfirullah yana jiran ita ta zo ta sai kuma uban ya zo a ta sai ce ka ganta sai ce na dai ga wata ta wuce sai dai ba wacce din bane uban ya ce to ai ita ce ya ce wannan da na gami ya ce eh ita ce ce babbar magana ya ce wannan ai ban taba ga mai kyanta ba a duniya ya ce ita nake gaya maka me ke faruwa a daidai lokacin uban ce abin da nake nufi da cewa makahuwa ce tun da idanta yake a duniya bai taba ganin sabon Allah ba ana wasanin bi ma'anan makahuwa makahuwa ce daga sabon Allah idanta ba mu taba sanin ranar da ya kalli sabon Allah ba to yau ko TV bai ishe mu ba ko ko tafiya islamiyya abin da ake kallo a hanya bai isa ba biyayya ga Allah ba mutum zai je shi masallaci zai je sallah ko makaranta karatu mai idan sa ke gari wata ran sai ransa ya baci. manne manne da ke kan hanya bai mu kallon sabon Allah ba ubanta yace idan ta bai taba ganin sabon Allah ba tunda take a duniya ba musarra da ta kalli sabon Allah ba yace maganan ce ma'anan kurma ne shine kunnanta tunda take a duniya ba mu taba sanin ran da kunnanta ya saurari sabon Allah ba mai wannan ke ishara kullun tana gida tare da iyayenta sai kuma tafiya neman ilimi bayan nan babu inda take shiga a lokacin kuma zamanin gaba ɗayansa zamani ne mai alkhairi da albarka ba irin zamani ne yanzu da musifu suka yawa a cikinsa ba da wani lokaci ba ka ma son jin sabon Allah kuskure sai sa ka ji wucewa kadai za ka yi kai ba ka kama tasha a rediyo ba to wani ya kama ana kiɗa ko ana waƙe waken ma da ake wa musulunci izgilish ba kai ka kama a rediyon ba wani ne ya kama kuma dole ka ji ko dole ki ji uban ya ce abin da nake nufi da bebiya ce shine ba mu taɓa jin bakinta ya furta sabon Allah ba a duniya ko irin wasan da yara suke tun tana yarinya ba mu taɓa jin bakinta ya kira wani abu da ya saba wa musulunci ba abin da nake nufi da cewa kuturwa ce uban ya ce ba mu taɓa sanin ran da hannunta ya taɓa sabon Allah ba ba mu taɓa sanin rana ɗaya a duniya da hannunta ya sabon Allah ba mace fata gaisa da ta hannun ta taba jikin mijin da bai halta gare ta ba laifin zina ne a musulunci hannun ta taba hannun mijin da bai halatta ba shi yasa hadisi a sahihul jami yace wal yadan tazniyan hannaye biyu suna yin zina zinan su shine hannun mace taba jikin mijin da bai halatta gare ta ba ko kuma hannun ya taba jikinta ko na ta taba nasa magana yace da nake nufi da cewa kurma kuturwa ce gurguwa ce Ya ce ba mu taba sanin ranar da ta yi aiki da kafarta ta je sabon Allah ba ko ta je ta kalli sabon Allah ko ta je ba mu taba sanin wannan ba a duniya don haka kurma ce daga sabon Allah kuturwa ce daga sabon Allah gurguwa ce daga sabon Allah bebiya ce daga sabon Allah sannan makafuwa ce daga sabon Allah wannan gabbai na ta gaba ɗaya ba sa komai a duniya sai biyayya zuwa ga Allah wala takfu ma laysa laka bihi ilmun إن الصمأ والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هاي بيأي يزوى قوانا آية دا الله يتي ولا تكف ما ليس لك به علم كركا كسكورك فدع بندباك دا إلي قريشي إن السمع للي جي wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ka kana anhu mas'ula duka wannan abun tambaya ne gobe kiyama gabban mu gaba ɗaya wajibi ne a musulunci sai mun kiyaye su ta kiyaye duk wannan gabbai din tsakaninki da Allah uba ne yake goyen ciki ko uwa na'am uwa ce uba ke shayarwa ko uwa uba ke korawa makaranta ko uwa uba ne yake wuni da ‘ya'yansa a gida ko uwa uwa shi yasa duk ƙoƙarin uban tarbiyya idan dai uwar bata bada haɗin kai ba tarbiyyar ba ta yiwa duk ƙoƙarinsa saboda uwan na zama da su fiye da kowa a duniya a lokacin sai auri wannan matar da ya aure ta da ikon Allah sai ta haihu to ɗan da ta haifa shine Imamu Abu Hanifa rahimahullah wanne ita ce uwar imamu abu hanifa shi ne kissar auren babansa da mamarsa ta yadda aka bi aka haife shi kenan amma mu duba irin baiwarsa a duniyar ilimi bai ishe mu hujja ba a yanzu ya ishe mu hujja shine wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون جزاكم الله خيرا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه gari wanda yake at-tayyib mai daɗi salihi mai nagarta yana fitar da ‘ya'yan itatuwansa tsirransa da izinin wanda ya halicce shi wanda yake kuma lalatacce baya fitar da komai sai irinsa lalatacce wanda yake bayyana mana ai iyayen na kwarai ne mun ga yadda ta zama na kwarai mun ga yadda kuma ta zo ita ma ta haifi ɗa na kware imamu abu hanifa rahimahullah wanda duk inda ɗalibin ilimi yake ba mai jahiltan sunansa sai jahili na san za ku amince da ni idan na ce duk wanda ya ce bai taɓa sanin sunan imam abu hanifa ba a duniya jahili ne za ku yadda da ni saboda ta yaya za a yi mutum ya yi karatu na addini ya koyi sallah zakka azumi bai taba jin maganarsa ba a cikin duniyar ilimi zai yiwu a littafin kawa'idi akwai sunansa ko babu tambaya na muku akwai sunansa a littafin kawa'idi ko babu ku duba takardu da dama na addini sai sunansa ya zo kula ga wannan idan aka samu uwa mai tarbiyya to haka 'ya'yan ke zama ‘ya'ya maza haka kuma ‘ya'ya mata ke zama. Banda wannan akwai wata kissa haka na wani bawan Allah, shi bawan Allah asalin sama bawa ne, in an ce bawa mun san matsayin bawa a shari'a, wanda lokacin bayi to shi bawa ne ba ma ɗa ne cikakke ba, yana da mai gida, mai gidansa yake cewa a duniya bai taɓa ga mutum mai riƙon amana irin wannan bawan nasa ba. Mai gidan nasa ko mai dukiya ne iyakar dukiya. sai bar wannan bawa nasa shi ma a lambu don lokacin da duk inda ake magana mai dukiya to sai an kira lambu tare da shi sai bar wannan bawa nasa ya kula da lambun nasa me ke faruwa da ikon Allah ya zo lambun ya zaune sai ce bawa nasa je ya kawo mun 'ya'yan itatuwa nau'i kaza da kaza masu ɗanɗano kaza kamar a yanzu in mutum yana lambu yana iya gane wani mangaro ne mai zaƙi Wani ne mai ɗan tsami tsami wata bishiyar gwaiba ne mai dan zaki wace da rike dan tsami tsami in ma a bishiya ɗaya ne launin ta kaza iya da dandano kaza launi kaza iya da dandano kaza mai lambu ya taba ƴaƴan itatuwan kowace bishiya ya iya gane wacce tafi a jikin da kuma wani irin kala ne yafi ɗanɗano mai daɗi sai mai lambun ya ce wa bawansa a je a nemo masa irin waɗannan nuka masu daɗi a kawo masa ya tura wannan bawan nasa da ke cikin wannan gona ɗin sunan bawan nasa mubarak mubarak mafhum tayyib bawan nasa da ya je kayan itatuwa mai lambu ya ce mai zaki da ya taba sai ya ji da tsami sai ce a wannan ba zaki je kawo mai zaki ya sake koma ya kawo mai lambu ya taba ya sake jin tsami ya sake taya kawo mai zaki ya sake taba ya sake jin tsami sai fara fada in ce kawo mai zaki ka gagara kana lambu baka san masu zaki ba budan bakin sai ya ce oga kai hakuri mai gida dalili shine ai ka ce na zo na yi gadi a lambu ne baka ce na ci ba dan adam bai gane bishiyoyin lambu sai ya ci to ni ban samu na ci ba yace duk zaman ka a lambun nan baka cin yayin itatuwa yace ba na ci saboda baka ce na ci ba amana ka bani tunda baka ce in ci ba bazan zan ci ba wannan mai gidan nasa yace lalle ka isa mai riƙon amana kayi watanni a lambun nan yace yaya kake rayuwa yace ina fita nemo abin da zan ci amma dai anan baka ce na ci ba da ikon Allah ya ce na farko a yanzu wannan lamun da muke ciki na baka shi kyauta na biyu na ‘yanta ka yanzu kai ba bawa ba ne kai ɗa ne na uku ‘yata da nake da ita a duk garin babu matar da ake neman aurenta kamar ta ya ce na baka aurenta duk garin ba mace ta kaita yanzu ya ‘yanta bawa fa bawa Ya ce ya bashi ta me dalili yace saboda tsoron Allah sa da halinsa ya kai a bashi ita wannan baban Allah ya aure ta ita ce ta haifi ɗan da ake ce masa Abdullahi ibn Mubarak rahimahullah duk inda ɗalibin ilimi yake karatu zai komin a kurusun suran Abdullahi ibn Mubarak a masaukin da aka bani a nan garin ɗazuna san an kama tashi a jazira ina fitowa a falo malamin da ke wa'azi sai ne ya kira suran Abdullahi ibn Mubarak yana kafa hujja da maganarsa duk inda muka samu malaman mu inda malami ya kai malami ba zai ce bai san Abdullahi ibn Mubarak ba amma mun ga yadda ubansa yake asali bawa ne ga irin amanar da rike ga yadda uwarsa take da tsoron Allah ga yadda aka bada ita ga yadda aka haife shi Abdullahi ibn Mubarak rahimahullah ga hadisai da dama da Imam Bukhari rahimahullah ya karbo daga wajen malaman sa wanda su ma malaman nasa ɗaliban Abdullahi ibn Mubarak ne rahimahullah malaman sa ma ɗalibansa ne mu duba yadda tarbiyya take mu duba irin wannan sinfi irin waɗannan misalai na bayan Allah masu bin Allah dare da rana su wa suka musu tarbiyya mata duk namiji da ya zama namiji a duniya ki tambaye shi idan zai baki labarin rayuwarsa dole sai ya kira uwarsa ciki ko da kuskure ya sa bai kira ba in kin tatar da shi shin babu gudumawar uwa da gagga ce af na yi kuskure dole sai ya kawo magana akan uwarsa kawai ta hakura ta bashi ya je karatu da irin kauna da take masa da jinkai da take masa don don a zahiri wallahu alam a mafiya yawan hali ba duka ba uwa tana son ɗa ko kuma ya fiye da kowa a duniya amma ta haƙura ta bashi tafi karatu ko ta bata ta tafi neman ilimi wanda yake bayyana mana lalle tarbiyya mawkifin mata a ciki babu abin da ya kai shi girma babu ɗan adam da ke da alaƙa da tarbiyya kamar iyaye mata daga cikin muhimman ababe da ce mu kiyaye a gaba ta gaba kiso suna da yawa wannan kawai na kawo kaɗan ne a babin misali a gaba ta gaba shine tarbiyya zuwa ga 'ya'ya ababen tarbiyya zuwa ga yaya suna da yawan gaske na farko daga cikin muhimman ababen tarbiyya zuwa ga yaya mun kira na farko shine lokacin aure na biyu lokacin zamantakewa da miji mace tun gabanin ta samu juna ta yi tunanin haihuwa kar ta rika kwadaitar da mijinta akan kawai ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza a'a ta karantar da shi cewa idan ba a samu halal ba a haƙura da yunwa shi ya fi alkhairi da a ci haramun gobe kiyama a je a shiga wuta saboda dukkan gidan da ake cin haram a cikin 'ya'yan ba sa albarka kuma ko sun yi albarka jarrabawa ne ga iyayen gobe kiyama sai ya zama hujja a kansu mafiya yawa maza da dama mata ke za su neman abinci na haramun yana fita a gida tana ce masa a nemo kaza a nemo kaza mai gida babu kaza ai kaza ma ya kare ai da kaza da kaza babu yana ba kuɗi tana cewa to me yasa gidan wani kuma aka samu kai gidanka babu kar wannan ya dame ki tare kuma da akwai mazan da suke da mako yana da tsabar mako wani ba zai iya sayawa ko iyalansa abinci ba ga kuɗi kaman zai kashe shi amma ba zai iya sayan mai daɗi a ci a gidansa ba to shi ma kuskure ne idan yana da shi ya ji tsoron Allah ya yi don Allah li yunfiqu du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sai ji alullahu ba da usri yusra amma in bai da hashi karki tilasta ya je ya sabi Allah ya nemo rayuwar ba duniya ba ne lahira ce ta dame mu wannan ya sa iyaye mata a yau idan su koyi wata wani darasi daga cikin rayuwar matan magabata Allah shi gafarta musu don wannan ma gaba ce ta tarbiyya idan miji zai tafi kasuwa neman abinci ko zai je wajen wani aiki nasa sai mace ta biyo shi ta hanyar waje sai ta tsaye da shi sai ta rungume mijinta sai ta ce masa ittaqillaha fina wala tuta'inna harama wali an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala narillahi yawmal qiyama ka ciyar da mu halal ka ji tsoron Allah a cikin mu karka karka ciyar da mu haramun ka ji tsoron Allah karka ciyar da mu haramun mu yi haƙuri da yunwar mu a duniya shi yafi mana alkhairi da daidai da mu ce za mu yi haƙuri da wutan Allah gobe kiyama mu yi haƙuri da yunwa a duniya shi ya fi alkhairi da mu ce za mu yi haƙuri da wuta gobe kiyama mu ji wannan girman magana fa mace ke gaya wa mijinta in bai samu halal bai dawo gida haka shi ya fi alkhairi sau nawa kika ɗaɓa wa mijinki wannan idan kin tayar masa da hankali ya je waje rashin imani ya sa ya nemo haramun ya kawo kin kashe kanki kin kashe shi kuma kin kashe abin da za ku haifa maza da mata saboda su tashi da cin haramun baya ga wannan idan miji zai kusanci mace akwai addu'a da shari'a ta karantar wanda ita ma tana da matukar muhimmanci wajen tarbiyya idan kuskure ya sa mijinki bai yi ba zai kusance ki ki tunatar da shi ya karanta wannan addu'a din duk kwanciya da aka yi aka samu ciki dalilin wannan kwanciya aka karanta wannan addu'a wallahi tallahi billahi dan ba zai lalace ba yar ba za ta lalace ba mafhumul mukhalafa in ba ya addu'ar ba kuma za su lalace ga hadisi a bukhari manzon Allah yana cewa Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash ma razaqtana Allah ka nisantar da mu daga shaidan ka nisantar da shaytan daga abin da zaka azurta mu da shi in yuqaddar bainahuma waladun la yadurruhu shaytan abada idan an kaddara haihuwa tsakanin su shaytan ba zai cutar da abin da aka haifa ba har abada tarbiya ce muhimmiya والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ba nan kaɗai ba gaba ta gaba ɗan da haka haifa tun a goyon cikinsu akwai tarbiyya a ciki kina karanta azkar azkaru saba azkarul masa azkarun nam addu'o'in safiya addu'o'in yammaci addu'o'in dare kwanciya kul huwa uku falaki uku nasu uku suna ba da kariya zuwa ga dan da ke cikin saboda idan baki karanta ba aljanuna kusantan ki suna iya cutar da abin da ke cikin cikin amma damuwa da yin azkar da cin halal da yawan karatun Qur'ani da makamantansu da yawan jin karatun Qur'ani yana kare ki daga sharrin aljanu da kuma shaidanu yana kuma ba da kariya zuwa ga abin da ke cikin ki duk wannan tarbiyya ne idan an haifi da za a bashi nono a masa azkar a yi bismillah a sa shi a bakin nono me dalili in ba a yi bismillah ba yana shan nono aljani yana shan nono shaidan na shan nono tare da shi tana shan nono shaidan na shan nono tare da ita akalla ambaci sunan Allah idan za a bashi a rike shi riko na shari'a kuma ba daidai bane a buɗe cikin yaro yayi ta sha yayi ta sha ko da yaushe sai ya koshi da wanda yake sa cikin yaro ya bude ko cikin yarinya ya bude har ya kai matakin da ke cutar da su a rayuwa magabata da mutum sai ya ci abinci loma uku sai ya koshi an tambaye wani magabaci mutum ne yana cin abinci sai manta bai bismillah ba a lomar farko sai ya ce yi a ta biyu a ta biyu kuma bai koshi ya manta bai ba zai ce a ta uku a ta uku ma loma ta uku bai yi bismillah ba ya manta sai ya ce to yanzu tambayar ta zama ganganci waye zai ci loma uku bai koshi ba wannan akwai darasi a ciki ta yaya za a yi mutum ya yi loma ɗaya ɗaya ha loma uku bai koshi ba mu duba yadda abin magabata suke cin abinci duba rayuwar imamun nawawi rahimahullah iya da kyau lokaci malamu su dan karantar da mu tarjumar su a takaice yaro yana karami a rika tofa mar azkar yarinya tana karami a rika tofa mata azkar qul huwa uku falaki uku nasi uku a safiya da yammaci da dare ayatul kursi a tofa da safe da yamma da dare da sauran wanda suka inganta ga littafin hisnul muslim nan muna karanta shi ba nan kadai ba a rika yawan karanta wa yaro ko yarinya a'udhu bi kalimatin lahil tammati min sharri ma khalaqa uku da safe uku da yamma a rika tofa musu bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim da safe uku da yammaci uku ayi ta yin wannan da ikon Allah a rika yawan karanta musu a'udhu bi kalimatin lahil tammati ko kuma a'udhu bi kalimatillahi min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lamma a'udhu bi kalimatillahi al min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma hatta waɗannan askar a rika tofa su a cikin ruwa kul falaki nasi da wannan addu'a ana bawa yara son samu in zai yi a kullum a tofa a ruwa a ba yaro ya sha lokacin da ya kai ya fara shan ruwa ko lokacin da ta kai ta fara shan ruwa idan sun fara wayo a karantar da su yadda ake sa takalmi a musulunci fara sa kafar dama kwabe hagu za su ci abinci a karantar da su cewa ba da hannu duka ake ci ba da yatsa uku ake ci kuma da hannun dama saboda shaidan ke ci da hannun hagu kar a ci da hagu shaidan ne ke ci bayan Allah da dama suke ci yaro ko yarinya za su sha ruwa a tsaye a ce su zauna shi yafi tabbatuwa a sunna a zaune shi yafi dacewa ko da ga an ga hadisan da suka kawo a tsaye bil haƙiƙa akwai tarjihi da malamai suka yi a zaune shi yafi tabbata a sunna yaro iya da abokanai ko tana da abokai kawaye da suwa suke yawo a tabbatar da ba sa yawo sai da mutane na kwarai yaro ko yarinya ta je makaranta sun da a tambaye su me a koya musu idan sun fara wayon a koya musu azkar din da kansu rika yi a sabar musu da yawan jin karatun qur'ani da yawan karanta qur'ani a sabar musu da in sun ji kiran sallah su rika faɗan me abin da kiran sallah yake faɗa irin waɗannan ababe suna da matukar muhimmanci a rika karantar da yara a rayuwa da ikon Allah su tashi da su a cikin babin tarbiyya mata a rika samun suna sanya hijabi saboda hadisi a muslim ya tabbatar da matar da ba da za hijabi yar wuta ce gashi nan sinfani min ahlin nari lam arahuma kasiyatin ariyat ma'ilat mumilat karshen hadisin yake la yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masafati kaza wa kaza matan da ba su sanya hijabi ba za su shiga aljanna ba yan wuta ne kula da wannan a karantar da mata ghaddul basar yawan rinsa ido mace ta fita kan hanya yarinya budurwa ka ta rika kalle kalle namiji in ya fita kada rika kallon mata bai halatta ba ya rika sunkuyar da kansa ya daina sanya ido akan mata ita a karantar da ita kada ta rika sanya ido akan maza ba daidai bane a sabarwa namiji da yawan kallon mata a ko ina ko a makaranta ne kar a karantar da su su kallon waɗanda bai halta su kalla ba duka wannan yana cikin babin tarbiyya a musulunci kuma a rika musu addu'a da waccar addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama a dunkule a gaya musu cewa yin nasara a duniya da lahira shine tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kar a kuskura rika musu addu'an sharri duk laifin da suka yi kada a yadda a ce Allah wadanka ko Allah wadanki ko kin yi asara saboda addu'ar uwa Allah baya mai da ita addu'ar uba Allah baya mai da ita ga hadisi a muslim manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa salatu da awatin mustajaba la shakka fihinna akwai da'awatul walid ko kuma walida addu'ar uba ko uwa idan sun yi ana karba duk yadda yaro yayi laifi ko yarinya ta yi laifi kar a kuskura a ce Allah wadansu ko ba ku da albarka a'a a ce Allah ya shirye su Allah ya musu albarka kurakuran su Allah ya ba su ikon nisanta wannan shine imani Allah ya ba mu ikon yin tarbiyya ta kware Allah ya sa mu wanye lafiya amfanin samun ɗa na kware ga hadisi a muslim ya gaya mana idan ma ta bino adam in qada ko illa min salatin sadakatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u ula da na kwarai ko ya da kwarai har ki bar duniya suna miki addu'a Allah ya ji kanki rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ya Allah kai rahama ga uwa da uba kamar yadda suka tarbiyyantar da ni ina yaro daga karshe waɗanda suka yi ƙoƙarin tarbiyyan 'ya'yansu Allah yana gwama su a cikin aljanna a rama suratul najmi sai mu a akan anya والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم jazakumullahu khaira والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم سورة الطور نكو نجمي طور جزاكم الله خيرا wanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su da imani muna gwama su a cikin aljanna gobe ba idan mu da iyalanmu mun bi Allah to aljanna Allah zai kai mu Allah ya tara mu aljanna gaba daya Allah ya ba mu ikon yin tarbiyya wacce take ingantacciya an nuna mini lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ta'ala ya sanya karatun da malaye a dalili ne na shirya mu kuma dalili na shiga aljanna Allah ta'ala ya kare mu da shirri alhamdulillah an kawo tambayoyi da dama kuma gaskiya za mu kaddamar da tambayoyi da suka shafi darasin da aka yi a yanzu an samu lokaci sauran da tambayoyi din su samu shiga akwai tambaya na wanda ya shafi darasi na jiya shine jiya mala ya yi magana a kan sahabi wanda ya karrama bakonsa a sakamakon haka har Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mamaki ya yi dariya to wannan yake nuna cewa wannan sahabin dan aljanna ne da shi da matarsa da suka kar suka karramce bakon su to a takaice sahabbai dukkanin su yan aljanna ne wanda tace akida ta ahlus sunna wal jamaa dogaro da ayat da Allah yake cewa walladina ko kuma la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد wa وكلا وعد الله husna karkashin wa kullum wa Allahu al-husna dukkanin su nau'i biyu Allah ya ce musu alƙawarin al-husna ita ce aljanna da wannan magabata irin ibnu hazmin da sauran suka ce sahabbai duka yan aljanna ne don haka wannan daman babu kokonto kasance wasa dan aljanna insha Allah wallahu ta'ala ala a tambaya na biyu shine kun yi bayani akan cewa wanda yake da addini da kuma wanda yake da halaye na kware shi ya kamata a aura mushi diya to yana da addini bayan addini wani halaye ne zai sa a hana shi yarinyar akwai wanda yake da addini bai da hali akwai halaye na banza kamar cin amana halin banza ne kaman rasar kunya halin banza ne rashin tausayi halin banza ne don ana samun yanzu ga ustaz ne ga tsabar addini ga iya sallah amma idan kai mu'amala da shi sai ka ko kare ba zai ci ba babu tausayi babu kunya zai iya zagin kowa zai iya zagin uban kowa to wannan bai da hali sai ki bada albada da ya ga mai kunya mai tausayi mai mutunci mai adalci mai rikon amana mai gaskiya a duk abin da yake yi wannan shi ya cancanta ya auri'a wallahu ta'ala alam sannan kuma addu'an da aka faɗi a ƙarshen suratul furqan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ana yin shi a cikin sujada ko ba za a yin shi ba za a karanta a sujada ba saboda hadithin da yace nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma as fa fajtahidu fi dua fa kauna fa qamnu ay yustajaba lakum an hana a karanta qur'ani a ruku'i ko sujada wannan kuma qur'ani ne sai dai ya halatta a karanta addu'a bayan an yi nafila an daga hannu an yi addu'a saboda ana daga hannu an yi addu'a bayan nafila a kiyamun laili za a iya yi a duk lokacin addu'a ana iya yi a zuciya na tafiya ana iya yin addu'a da wannan shine amma kuma wannan ba zai hana mutum ya roki ‘ya'ya na gari a cikin sujada ba saboda ana addu'a ba sai da wannan addu'a ba zan iya cewa rabbi habli min azwaji wa dhurriyyati qurrata a'yunin wannan na roƙa ne bai zama ya zama addu'a bai zama aya ba na dai ikiti ba su kawai daga ayan ne wallahu ta'ala alam a mace ce ta yi zaman ba dadi kuma ba zama na addini ba da mijinta har Allah ya wa mijin cikawa to ita yanzu ya za ta yi ne Allah ya fi mata idan ta tuba tuba na gaskiya Allah zai gafarta mata saboda hadisi a tirmizi ya ce inna Allah taubatar tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓan tuban bawansa matuƙar bai zo gargara ba bai zo daf da mutuwa ba tun da yanzu baki zo daf da mutuwa ba in kin tuba Allah zai yafe miki shi kuma in kin cuce sai Allah ya bashi lada dalilin ya yafe miki don haka lokaci bai kure ba ana iya tuba insha Allah kuma in kin yi aure gaba sai ki gyara wallahu ta'ala ala ah mace ce ita yar uwa ce sunna ta fahimci addini kuma mijinta musulmi ne bai fahimci ainihin addini ba saboda haka yake zuwa gurin bokaye da sauransu to ya halatta ta nemi rabuwa da shi idan an yi an yi gyara an yi an yi gyara an yi an yi gyara ya halatta ta nemi rabuwa da shi saboda an samu matan magabata da suke neman rabuwa da mazan da suka dan samu karkaucewa hanya wanda girman laifin su ma bai kai irin wannan ba dalili shine zuwa wajen boka da yake na cutar da addinin kuma zai karantar da 'ya'yansa saboda irin abin da iyaye suke yi shi ya ake koyi da su nan gaba sai fara aikan ɗansa wajen boka ya karo mar kaza da kaza ke kanki abin da yake iyayenki na koyi da su shi shi yasa ko da mace ta samu kanta tana fita a gida zuwa asibiti wani aiki da yake kai ta wani wuri wajibi ta ji tsoron Allah wajen kayan da take sa ta saka hijabi na musulunci ba hijabi na yaudarar musulunci ba hijabi na musulunci musa ya cika sharuɗa guda bakwai to da sa hijabi na musulunci ɗaya kenan na biyu in bukata da kama a darura ta yi magana da mijin da ba nata ba to kar ta zama ta keɓanta daga ita sai shi a ofis dole labudda ya zama akwai mutum na uku saboda idan khala rajul bi imra'a fa shaytan huwa duk dukkan wannan sai an kiyaye in ba haka ba sai ayi kokarin neman wani abu a duniya kuma a bata lahira sai mu yi taka tsan da irin waɗannan rayuwa din Allah shi samu wanye lafiya wallahu ta'ala alam bayanin namiji wanda idan ya fita da sahe baya dawa gida har ya zuwa lokacin faduwar rana kusan isha'i ko sai bayan isha'i to ban sani ba haka da ta rubuta kenan bayani take nema akan to idan ya zama yanayin sana'a sane kuma bayi da wani zaɓi dole sai haka to dole za a masa afuwa amma kuma in ya dawo a dare din ya tabbatar baya fita kuma a daren ya tafi yawo saboda zama da iyali wajibi ne dogaro da hadisin Malik bin al-Huwairi radiyallahu an da manzo Allah yake cewa wa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum da wannan malamai suke cewa zama da iyali wajibi ne a rika neman lokaci ana zama da su shi yasa hadisin Abu Dawud rahimahullah yake cewa muru akum bis salati sab'in wadribuhum li asharin wa farriqu bainahum fil mabaji duk ya shiga cikin tarbiyya ko umurci ku da yin sallah sun kai shekara bakwai ku da ke sun kai goma ba su yi sallah ba ku raba tsakaninsu wajen kwanciya ana so uba ya rika zama da iyali yana karantar da matansa yana karantar da 'ya'yansa har matan su koya a wurinsu suna karantar da 'ya'yan nasu da ikon Allah dole ne mai lokaci rika zama da iyalinsa shi yasa hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu an yake cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqahu iyalanka suna da haƙƙi a cikin lokacinka cikin kuɗinka cikin iliminka addininka yana da shi duka sannan kai kanka yana da shiga kanka a ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙi da haka a nemi lokacin zama da iyali daga lokaci zuwa lokaci wallahu ta'ala alam wannan kuma tambaya ne wanda ina gani bai shahi darasin ba mana muhimmanci shine sahabi kamar yadda ta rubuta sahabi da ya kashe kansa an ce shi dan ah, wuta ne ba zai shiga aljanna ba daga ƙarshe sannan kuma ina ganin tambaya na biyu ma ya shafi na farko kashe kai kafirci ne to sahabi da ya kashe kansa bai zama sahabi ba duk wanda ya kashe kansa irin yadda an samu a zamanin manzon Allah wani ya kashe kansa ga hadisi a Bukhari yace yana wuta wannan bai zama sahabi ba dama ba duk wanda ya sahibanci manzon Allah suka zamani ɗaya zama sahabi ba akwai munafukai a lokacin ga irin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ga irin kirkira da a filin yaƙi mutuma da makamantansu da aka ce fulanin shahid manzon Allah yace kalla ra'aituhu fin nari baya aljanna bai shahada ba na ganshi a wuta ba duk wanda ya wannan zamanin ya zama sahabi ba sai wanda ya zamananci manzon Allah yayi imani da shi kuma ya mutu a musulunci ibnu hajar rahimahullah yake cewa in yayi ridda ya sake dawowa musulunci iyanan a sahabinsa amma in da yayi ridda bai dawo musulunci ba to ba sahabi bane kashe kai kuma kala kala ne in mutum da gangan ya kashe kansa eh, yana iya kai mutum zuwa ga shiga wuta amma mutum kuma don ɗauka kalmar Allah ya ba da rayuwarsa don ya shiga aljanna ya haƙura da duniya a inda addini ya amince da haƙura da duniya don wannan da ikon Allah bai zama kashe kai ba shi yasa akwai makala ta Sheikh Salman hafizahullah ta'ala ya rubuta akan wannan al-istishhad wal amaliyat al tana da matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi ba kuma manganu nasa ne ya kawo asar ɗaiɗai kusan guda goma sha hudu daga sahabbai tabi'a atba'u tabi'in har daga Sheikhul Islam rahimahullah na halascin wasu ababe masu kama da wannan wallahu ta'ala alam ah, sai kuma tsayuwa a gaban drapo ah, drapo mini ayo drapo tuta tsayuwa a gaban tuta a lokacin da ake ake ake dagawa ana wasu menene to dai tsayuwa dai a gaban tuta a yayin da ake yadda dai aka saba ana yin makaranta sun zo ko wani abu makamancin haka mai matsayin sa wato gaskiya wannan tambaya ina ga shi Sheikh mustapha ko Sheikh Salis da makamantansu sai dace su karantar saboda na ga abu ne da ya shafe ku su sun taba gani watakila sun san yaya ake yi in akwai kurakure za su iya bayyanawa amma yanzu a lakkana min ban san yadda ake abin bana ba da fatawa ina iya yin kuskure ki saboda rashin sanin abin ya dace ya zama wanda suka sani su za su yi bayani ko da daga baya wallahu ta'ala alam an Allah ya sa abin nan ko kuma shaidan bai mantar da mu ba insha Allah darasi tafsirin da aka aka saba a nan juma'a za a amsa wannan tambayan bi Allah ta'ala sai kuma addu'o'i da in uwa suka nema a musu addu'a Allah ya sa ya'ansu Allah ya shirya da ‘ya'yansu akan tafarkin madaidaici da ‘ya'yan musulmi gaba daya da kuma ɗaya wacce take neman addu'a ga ko ‘ya'yan riko ne gare ta sannan kuma Allah ya bata miji na gari sai kuma tambaya na na farko na wannan wanda ta tambaye akan drapo ban gane ba to addu'a ni kuma ba kuma addu'a din ba ya dace ku ce ni ma amin addu'a na ko me yasa ba aminu ba sai aka roƙa kawai to Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ya shirye mana da ƴaƴanmu mu 'ya'yan da aka bamu riko amana Allah ya bamu ikon rike su da amana din kuma tarbiya da muke wa 'ya'ya Allah ya sa ya zama dalilin tsiran mu a duniya da lahira masu bukatu dare da rana a kowane lokaci halin jinya ko na kuncin rayuwa damuwa ko jarrabawa duka Allah shi yaye mana Allah ya bamu lada akai wallahu ta'ala okay tana akwai tambayoyi ah, wata tana tambaya akan cewa me matsayin laka hoton mutum a jikin eh, garu na ɗaki irin yadda ake makala irin wannan hoton mutum cikin magana mafi inganci haramun ne rate hoto naka ne naki ne na 'ya'yanku ne na abokanai ne haramun ne wajen da aka sa hoton ma hadisi ya tabbatar mala'ikun rahama ba sa shiga wurin ba wai sai mai inuwa ba don Aisha radiyallahu anha ta sa a jikin labulen ne kawai wani hoto manzon Allah ya zo ya ki shiga ɗakin hasan da ta cire ta yanka ta rigan filo da shi don haka wannan haramun ne cikin magana mafi inganci damuwa muna ratewa da ya tabbata cewa haramun ne sai muka ciccire wallahu ta'ala ala a hukuncin kamar mace da suke gida ɗaya da mazaje wanda yake ba muharramin ta ba kamar ko laruran gidan haya ko wani abu makamancin haka sai bata damu da ta ɗauki hijabi a gaban wa'annan mazajen ba ganin cewa suna gida ɗaya amma ba muharramin ta bane wannan zai bata dalili ne na ta ajiye hijabi a gaban su ko koya ne wallahi babu sauki a musulunci sai ta sa hijabin ta kuma hijabi na shari'a matukar za ta wulga inda za a ganta sai ta sa cikakken kaya na shari'a ajiye wannan haramun ne a musulunci ta kiyaye Allah ya bata ikon kiyayewa sannan kuma hukuncin mace wanda take karkata ga wajen sauraron a waƙe-waƙe musamman da suke zuwa a cikin gidan radiyo an tambaya a ce ai ba kasin ne ta sa ba ai radiyo ne ya kawo rediyo ai da hannu ake kunna shi ko kuma da hannu ake kashe shi so wannan haramun ne jin waɗannan wake-wake dalili da Allah ya kitawa minan nasi mai yashtari la hawal hadith li yudilla an sabilillah Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da wannan aya ya bayyana haramcin jin kiɗa sauraron kiɗa da makamantansu musamman irin waɗanda ake yi da ba su da alaƙa da addini kwata-kwata akwai ɗan wuraren da aka ɗan yi sauƙi in ba a wuce gwa da iri ba kamar lokacin aure amma ko a nan da sharaɗi abin da bai kunshi sabon Allah ba a cikinsa ko bayan nan kawai zama yawan kama tashan kiɗa a rediyo a yi ta ji wannan bayi da amfani Sheikhul Islam rahimahullah ke ce yawan jin kiɗa da music yana yawan kai mutum zuwa ga dukkan nau'in sabon Allah da gaskiya akwai kamar zina akwai damuwa da duniya annamimanci giba ƙarya duka irin wannan mai yawan jin kiɗa yana koyon su cikin sauƙi wanda kuma ya nisanci kiɗa da ikon Allah yakan samu daman nisantar su wallahu ta'ala alam masha Allah wannan shine na ƙarshe sai kuma ƙarshe wata wanda bata taba aifuwa ba tana neman addu'a wajen malam Allah subhanahu wataala ya bata aifuwa to wacce bata taba haihuwa ba Allah ya bata ƴaƴa masu albarka idan kuma har Allah hukunta ba za ta samu ba Allah ya sa ya zama wannan jarraba ya zama dalilin shiganta aljanna saboda akwai wanda Allah baya ba su aihuwa lillahi mulku samawati wal ardi yahabu liman yasha'u inasan yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur am yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u akima da haka akim wanda bai aihuwa ko ba ta haihuwa jarrabawa ne na Allah muna masu roƙon Allah ya ba ta haihuwa mai albarka ya ba ta ‘ya'ya masu ladabi da biyayya idan kuma hakan bai yi ba to Allah ya sa wannan jarraba ya zama mabuɗin aljanna gare ta wallahu ta'ala alam